وبعد السلام wa ورحمة الله وبركاته wannan mai tambaya da cewa ya halarta ya karanta alkur'ani ya aika da ladan wajen wani ko mahaifi shi ko mahaifiyarsa haka wanda ya riga ya rasu hakanan idan lokacin lahiya ne ya halarta ya yi lahiya a maimakon wani to tambayin guda biyu daban-daban ne ah, batun lahiya malaman sun yi sabani a kai akwai wanda suka ce zai iya lahiya kamar mazhabar imam ahmad mazhabar hambaliya kenan jumhurin malamai kuma musamman malikiya ba su yarda ah, a yi lahiya a kan mamaci ba bal a mazhabar maliki ana ganin makaruhi saboda na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ba sannan na biyu ba taba samun ɗaya daga cikin magabata suna yi a kan mamatansu ba saboda haka su suna ganin bai dace ba haka mazhabar shafi'iyya amma hanabila su suna ganin babu laifi akwai hadisi da ya zo cikin sunan wanda hadisin albara ibn azib wanda ni mutum ya zo sunansa abubuwar da ibn niyar ya zo gudun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewar ya yi wa ɗansa ya yi lalle a maimakon ɗansa shi bai ce ɗansa ya rasu ko bai rasu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa ikirarin cewar hakan ya dace to daga nan sai aka suka dauka cewa ya halarta mutum ne amma dukkan malaman nan kaka sun yi ittifaki akan cewa lafiya da mutum zai yi a gidansa ai dama zai yi akan karan kansa ne da mutanen gidansa ko to idan kai niyyar cewa wannan lanya guda ɗaya da za ka yi a kai na ne da mutanen gidana to har da mamata ya shafi su kenan ba sai an ware wa wani mamaci daban ba wannan shine nasirin jayi magana wallahu a'lam sai kuma abin da ya shafi karatun alkur'ani mai girma karatun alkur'ani mai girma mazhabar hanafiya da shafi'iyya da hanabila sun yarda cewa za a karanta alkur'ani a tura ladan zuwa ga mamaci mazhabar malikiya su ne kawai ba su yarda ba kuma su wa'annan da suka yarda ba wai suna da wani nassi ingantacce kan cewar manzara sallallahu ala'uwa ya ce a yi ko shi yi ba a'a sun yi kiyasi ne akan sauran kibarus tunda dukkan malaman sun yi ittifaki ya halarta ka yi azumi akan mamaci akwai a akai ya halarta ka yi umara ko aikin hajji a maimakon mamaci akwai a akai ya halarta ka yi sadaka ka aika da ladar akwai nasi a kai to sai suka ce shi ma karatun alkur'ani mai girma za a yi kiyasinsa a kan wannan amma da yawa daga cikin malaman sunna musamman a kairu wanda suka zo daga baya ra'ayinsu ne barin su shi fi alkhairi saboda haka manzo Allah bai ci saboda manzo Allah bai ci ayi ba bai taba yi ba ba taba samun sahabban sa sai karatun alkur'ani sun aika da ladan zuwa ga

amin a wannan tabbar yana jin ba sai ma an yi tambaya ba kowa ya san cewa haramun ne a ga na farko shari'ar musulunci ta ce idan mutum biyu suna gaba ka sulhunta tsakanin wa in ta'ifata min al-mu'minina fatatalu fa aslihu bainahuma wa sulhu khayr hadisi cikin sahih muslim laysa al-kazzab alladhi yuslihu bayna an-nas amma yarda kai ƙarya domin sulhu ta tsakanin mutum biyu wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa satakunu fitanun القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي za samu fitintunu wanda yake zaune bai tashi ya hura wutar fitintunun ba ya fi wanda yake tsaye a ciki wanda yake tsaye ya fi mai tafiya a ciki wanda yake tafiya a ciki ya fi mai sauri a ciki saboda haka hura wutar gaba tsakanin mutum biyu haramun ne a shari'ar musulunci kuma duk mai yi to zai gamu da hukumar Allah subhanahu wa ta'ala duniya maka kafin lahira na Assalamu wato cikin ta hawa gani ba amma ba ta san ah, tana da karamin ciki ba ta san zai zubar mata da cikin ba sai ta zuba ta yi cikin yanzu ya matsayin jinin da ya ke zuba a wannan lokaci shin za ta ɗauke ta mazaunin jinin haihuwa ne da ajiyar ibada ko kuma ah, malamai sun ce a nan za ta duba na farko idan halittar ta kammala ɗan ya kammala kafin ya fita misali ya sami ido hannu kafa komai ya cika to idan aka yi ijihazin wannan eh, janin ko aka wannan cikin ya zube to za ta yi jinin biki ne har sai jinin ya tsaya za ta ajiye ibada ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ba za ta kusanci mijinta ba har sai jinin ya ɗauki idan kuma halittar ba ta kammala ba watakila jini ne kawai gudan jini ne watakila ko hannu ne kawai ko kafa ne kawai tunan malamai kuma suka ce za ta dubi jinin kuna ji jama'a wannan yana da mahimmanci. za ta dubi kalan jini mai fitowa tun da bai kai jinin biki ba tun da halittar bata kammala ba za ta dubi jinin idan jinin mai kauri ne mai karni irin jinin haila sai ta baiwa jinin hukuncin haila an gane ko kira mai haila ai ba za ta yi sallah ba har sai haila ta tsaya idan kuma jinin fresh ne kawai ordinary jini ne ba karni ba kauri babu alamun cewa jinin haila ne to a nan malaman suka ce yana matsayin jinin istihaba saboda haka duk lokacin sallah za ta yi tsarki ta yi arola ta yi sallata idan da azumi ne ba za ka yi azumi wallahu a'lam lokacin kan kira sallah lokacin sahur har an kira sallah ba shi da lafiya yana bara wannan ta sha bamban da wancan wannan ya ce a karfe biyar da minti biyar yawa wannan shi bambanta da wancan karfe biyar da minti biyar duk da cewa ba agogo ake dubawa ba shararar musulunci ta bautar da mu da ganin alfajir sadiq idan wannan karfe biyar da minti biyar din ya iya fitowa ya ga cewa alfajir sadiq bai fito ba to don ya sha magana wannan ba da kuma, muna fata an gane ko amma idan ya fito don abin kiran sallah sanar da mu ne kawai ta yi mai kiran sallah ya kira sallah lokacin bai fito ba idan bai fito ba za ka yi a cin abincinka ba cewa muke kira yi amfani da kiran sallah ba kiran sallah taimako ne gare ka amma ba shine madogara ba to saboda haka wannan mutumin ya je ya dubi alfijir idan har ya fito wannan lokacin ya sha wannan maganin to ya tabbatar cewa bai da azumin wannan ranar kuma dole shi ne in sake zuwa faduwar rana amma kuma zai rama wannan azumin bayan sallah رجل كان يتبع السماء الباطل وكله قلنا مؤمن يكتب سوى يلا يالي أن يكتب إلى الإمام أو إلينا لأنه كما يلا أول يكتب أن يكتب في حجم ولا تعطى شيئا ولا الله وجه يقول يكتب أو يكتب ai ba shi kadai ba ne ga zamani matasa nan da yawa ko ba ka bari zamani wallahi tallahi wallahi tallahi muna azabtar da kawo kun ga wannan wahalar da muke sha Allah bai tsola mana Allah bai tsola mana da ma san nan birjik su ma sun gaji suna neman wanda za su aure su da kudin da za ku aure su kuma kun gaji amma me hana aure wai ke maka sai kai kudi za ta aure ka dafa wani abu na sana'a ka tabbata cewa akwai abin da yake shigowa za ka iya ci da iyalinka kuma ko kun san cewa shi auren nan hanya ne na arziki kana yin auren ubangiji Allah sauran Tala zai kara buɗa maka wasu hanyoyin da baka sani ba mutum nawa da suka yi aure abin da za su ci a ranar ma sai ya gagare su amma daga baya ku yi 'ya'ya ka kara aure ka sake kara aure sai Allah ya buɗa maka dukan ku kuna ci mutum nawa dukkan mu na haka muka taso to saboda haka iyaye batun tsadan aure sai an yi akwati a ajiye shi yawa sai an yi akwatuna sai an zuba kaza ciki sai an zuba kaza ciki a ajiye wannan sadaki a yi sauki mutum da ɗan dubu hamsin ɗinsa zai iya aure matukar yana da wurin da zai sata yana da sana'arsa dubu hamsin sai ta yi aure eh kwarai yawwa daga bangaren bangaren matan ma duk an ɗora wasu mutum da zai aurar da yarsa kawai sai kuma yana cewa jama'a don Allah a taimaka min da addu'a wallahi zan aurar da yarsa sai ne kuma kai da za ka aurar kai da za ka kawo masa daki batun gado ba naka bane batun kujerun ɗaki ba naka bane su kai har da cokalin abinci sai an tsaya wai a fita kunya eh, wai har da abincin shekara guda wannan al'ada ce fa ba addini ba ne. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan mu muke warar da kawo nan mu a duk lokacin da muka dawo addinin musulunci daidai sai ga wannan wahalar ta kawo Allah ya yi mutu الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنين يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد muna ƙara jaddada godiyarmu ga ubangiji allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya ja kwananmu zuwa wannan yammaci na goma sha biyar ga watan ramadan bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi sallama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu allah madaukin sarki ya tara mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ke dora da gidan shek hassan sa'id rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatu cikin tafsirin alkur'ani mai girma kamar da muka saba fatan mu allah madaukin sarki ya datar da mu ya dora mu kan daidai allah madaukin sarki yana cewa ya yi na amanu ya kuwa anda kuka yi imani inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ku sani cewa lallai daga cikin matanku da ƴaƴanku akwai makiyanku kun ji bayani daga Allah ko Wannan wani sirri Allah yake maka. ka sani cewa daga cikin makiyanka akwai na kurkusa da kai daga cikinsu akwai matanka da yaranka sai dai malaman sun ce kiyayya a nan a aduwar lakum a nan ba irin kiyayyar da kuka sani ba ba irin kiyayyar da muke wa waɗanda ba musulmi ba a cikin zukata ko irin waɗanda muke wa shaitan ba inna shaitan lakum aduwun tattakhiduhu aduwa ba irin wannan kiyayyar ba ce malamai suka ce al'ada wato adawata adawatu baghdha wa adawatu mahabba akwai kiyayya ta ainihin gaba akwai kuma kiyayya ta kauna kiyayya ce amma ta kauna yaya kiyayyar kauna take kai da iyalinka kana matuƙar santa ita kuma wani lokacin tana son ta ƙetare wata doka daga cikin dokokin Allah garin wannan ƙaunar sai ka yarda da ita ta zan dokar Allah wannan shi ne inda ‘ya'yanmu da muke matuƙar so da matanmu da muke matuƙar kauna suke gaba da akwai yin tambaye ni ɗazu cewar ba nan ba a tafsirin albaya yake cewa shi yana son ya bar don magana kan gini. shi yana son ya bar gemu amma kuma mahaifiyarsa ta ce ba ta son gemu to ana sai na ce to aje da su mahaifiya ma wanda ya fi ƙarfi shi ne idan matarka ba ta son gemu shi kuma Allah ya ce ka aji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka aji kai bal ka aske shi haramun ba makaroni ba ba ka aske gemu takas haɓa ta rika kyalli kamar bayan ƙwarya wannan haramun da musulunci to idan matar ka ta ce lalle lalle sai ka aske, kaga tana ƙaunarta ka zo gida kawai za mu kwanta su ce kai kai bebi ni damuwa ta kawai nan gefe gobe haka gobe haka jibi haka karshe za ka zo ka gaji da ita kuma kai dan nan kana son ta ba ka son ta kai luzin nata to karshe kawai za ka ba da kai gobe a wannan ne ainihin inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaru ko kuma aduwwan lakum fahdaru shi yasa al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya rawaito hadisi cewar wannan ayar ta sauka ne kan wasu sahabbai a Makka an hijira zuwa Madina saura waɗannan sahabbai a Makka ba su musulunta da wuri ba sai daga baya suka musulunta daga lokacin da suka musulunta hijira ta zama wajiba a kansu zuwa Madina sai iyalan suka ce su ba sai yarda a hijira ba kuma hijira wannan lokacin wajibi ne alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha sai suka ƙin hijiran dan ne dan matansu ba sa su to daga ƙarshe sai suka fi ƙarfin matansu sai suka hijira zuwa madina suna zuwa sai suka tarar da sahaban da suka riga su sai riga su a ilimi sun yi nisa yanzu kamar kai ne a ce ka sa yaro a makaranta sai ya zuwa makaranta sai da aka ci wata biyu kafin ya soma zuwa makaranta kaga a syllabus ai kwabarin abubuwa da yawa wanda suka wuce shi to kasancewar an tsere musu da ilimi sai abin ya kada musu da hankali sai wani alƙawari dan shi har ya koma garin makka to zai saki matarsa to a nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle daga cikin matanku akwai makiyanku daga cikin ƴaƴanku akwai makiyanku fahzaruhum ku rika kan tsantsan su afkar da ku cikin sabon Allah amma wa in ta'fu idan za ku yi afuwa ba za ku yi saki ba wata sahu ku yi rangwame wata taghfiru ku gafarta musu kurakuransu fa inna Allah ghafurur rahim lalle shi Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai kuma zai gafarta mu kenan idan ka yafe wa wani sai Allah ya yafe maka idan ka gafarta wani sha Allah gafarta maka da wannan malamai suke cewa yawancin husuma da ake samun tsakanin maza da mata maganinsu haƙuri da yasiya daga ɓangaren maza domin Allah ce wa in ta'afu wa tasfahu wa tasfu ba da matan yake magana ba saboda su hankalinsu bai kai ba amma sai namiji idan ka ce duk abin da zai faru daga matarka na kuskure dole sai ka ɗo mataki to kana da jan aiki a gabanka ƙarshen ta wannan auren zai shi. amma maganin zaman shi ne ka ai haƙuri wane ne mai haƙurin shi miji inna ma amwalukum إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم الله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة lallai fa dukiyoyinku da ƴaƴanku duka fitina na abin me ake nufi da fitina nan jarabawa karka ce kuɗi fitina ne ba ni ba shi karka ce ƴaƴa fitina ne ba zan haihu ba a'a fitina anan bi ma'ana albala wal imtihan to ne mutum kenan ya waye ki wata rana sai ta ce kaifa asbahta sai ce asbahtu uhibbu al fitna wa akrahu al haqq ya an tashi lafiya sai ce eh na tashi ina kaunar fitina sannan kuma ina kin gaskiya alhali kwa shi abin da yake nufi da fitina a nan shine shine mi eh shine kudi wa tuhibbuna al-mala hubban jamma abin da bai zan kudi yace asbahtu uhibbu al-mal yace wa akrahu al-haqq ina kuma kyamar ne. ba gaskiya ba mutuwa al-mautu huwa al-haqq a gane ko ta yadda wannan tauyar ba cika so a yi a gaban jarirai ba ko hamawa ba sojoji eh, sai zan wasu ba wani fitina ya ce inda ma kuma auladu kun fitina ya ce da dukiyoyin ku da ƴaƴan ku fitina ne a gari ba na jarraba ce yaya da Allah ya baka jarraba ne a gare ka dukiyoyi da Allah ya baka jarraba ne a gare ka me ake nufi da jarrabawa ta hanyar ƴaƴanka za ka iya shiga aljanna ta hanyar ƴaƴanka za ka iya shiga wuta ta hanyar dukiyarka za ka iya shiga aljanna ta hanyar dukiyarka za ka iya shiga wuta wannan shi ne fitina kenan abin da zai iya kai ka aljanna yana kurkusa da kai abin da zai iya kai ka wuta yana kurkusa da kai kamar da wani hadisin manzara sallallahu alaihi wasallam yake cewa الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك الجنة لا تكسى لأنك في يد إجل تاكلمنسا haka mawuta ka tarbiyyar da ƴaƴanka ka ilmantar da su ilimin addini ka hana su iskanci ka haddace da su alqur'ani su so Allah su so manzon Allah hanya ce ta aljanna hakan nan su lalace su zama in 'yan tsara da suka da sauransu hanya ta kishi dauta jama'a wannan ne ba su ba wannan ne ba su ba musamman mu musulmi arewa mun san masana wa salata wa ba. mun san ya ma'ashara shababi man istafa'a minkum ta baata fa yatazawwaj mun san duk wannan ko amma ba mu san idan ka haifa ka tarbiyyar kuta kuta wannan kamar baya cikin lissafin ba kai har ma abin da bai shari'a bai cikin shari'a muke kagowa cewar idan ka aure daya talauci ya dame ka ka kara in talauci ne sake damun ka ka kara har sai ka cika mu wannan ba shi a musulunci abin da yake a musulunci wani kristum Allah ta adilu fa wahida fa wahida to rashin sanin wannan bangaren ta hanyar ‘ya'yana zan iya shiga wuta shi yasa muke su haifar su barkatai ba tarbiya barkatai ba tarbiya ta Allah ya samu dace hakan nan dukiyoyinku da dukiyoyinku da dukiyarka za ka iya shiga aljanna da dukiyar mutum kuma zai iya shiga wuta bayanin wannan ƙararra yake Allah ce wallahu indahu ajrun a anan akwai ahlus sunan surutu ne hadini cewar wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba a masallaci can an jima sai ga jikokinsa guda biyu alhassan wal husayn sun shigo cikin masallaci suna yana ƙanana, sun sanya wasu jajjaye riguna suna tafiya suna faɗuwa suna tafiya suna faɗuwa shi kuma yana kan mimbar yana huduma da ya ga wannan yanayin da iya jurewa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya datse hudubarsa ya sauka ya ɗebe su su guda biyar nan ya manne su da sa sannan ya koma kan mimbari ya ci gaba da hudubarsa amma kafin ya ci gaba sai ce sadaka Allah Allah ya gaskiya inda ma amwalukum wa auladukum fitna shi kanshi bai san lokacin da ya tsayar da hudubar ba bai san lokacin da ya sauka ba saboda tsabar irin tausayi da rahama da Allah ya sa masa jama'a idan muka lura gurare nan guda uku Allah yake mana kashe da irin wannan a ƙarshen suratul munafiqun da muka karanta kwanan baya Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kaga anan an ambaci yaya da dukiya kuma an ce kakka yadda su shagaltar da ke daga ambaton Allah a nan gurin su aka ce ya ayyuhan allazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaru can gaba kuma sai aka ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna kashe guda uku kenan ka yi takan tsantsan kana tare da yaranka da kuma matanka addinin musulunci ya kuɗi da kai ka ji tausayinsu ka ƙaunace su kai musu alkhairi wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana zaune cikin yaransa sai wani ban ƙauyen balarabe ya shigo cikin gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko san ƙauyawa laraba irin ɗabi'arsu akwai jafai wanda ya shigo ɗin sunansa al'akara ibn haris daga shigowarsa sai ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yana sumbatan ƴaƴansa sai abin ya bashi mamaki sai ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka kuke wa ƴaƴanku a nan gari kuna sumbatan su ba ku hankalin su kawo muku ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aw amliku laka min Allah shay'an an naz'a ar-rahmata min qalbik shi abin akwai abin da nan mallaka maka daga gurin Allah idan ya cire tausayi daga cikin zuciyarka kenan ana son ka tausaya ƴaƴanka ka tausaya matanka amma kuma akwai haddi ba wuce gona da ilimi sannan babu irin ƙauna da tausayi da zai sanya ka ka taka wata dokar Allah ko kuma wani umarni na Allah subhanahu wa ta'ala kai sako ko da ba a san wannan mutum ana sa wajen tausayawa bayan Allah halittun Allah ka zanto mai tausayawa amma idan yayi karo da wani haƙƙi na Allah to ka take wannan ka taka wannan tausayawar ka bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala muna fata an gane innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu a'indahu ajrun azim kuma Allah madaukakin sarki shi ke da lada mai girma menene lada mai girma yawancin malaman tafsiri sun ce shine aljanna alqur'ani mai girma duk inda kaga ajrun azim ajrun kabir rizqun karim yawanci ana nufin aljanna إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الجنة سيدي بالضمان من تفسير ابن العربي المالكي في كل تفسير في أحكام القرآن أكثر عشر تفسير من الآية يتي يوان ثم علمي فإنت في أكلتي والأجر العظيم في القرآن الكريم هنا الجنة وما بعض أبن يوتي الجنة ya ce to shi allah ya fahimtar da shi akwai abin da ya wuce aljanna ya ce shi allah ya fahimtar da shi akwai abin da ya wuce aljanna sai ya kawo hadisi daga sahihul bukhari ce idan ɗan aljanna suka shiga aljanna Allah madaukin sarki zai zo ya yi kira ya ahad aljannati ya ko ɗan aljanna تفتي لبيك ربنا وصعليك تفتي حمسة بصع سيتي هل رضيت بسين كنت مزور سيتي وما لنا ألا نرضى وقد أعطيتنا ربنا ما لم تغطي أحدا من العالمين نفتي الآن كم سبايا عنه أفندك بابه وكتقل ذيه وولي لكتكم تالك الدنيا بابه ka san ɗabi'a janna duk inda kake sai ka gamsu haka ɗabi'ar take wataƙila kai ne ma sadakin aljanna ɗin amma ba ka tunanin akwai wanda ya fi ka domin idan kana tunanin akwai wanda ya fi ka to ni'imar aljannar ba ta cika ba kenan kana da wani hikidu da wani gilli kenan a cikin zuciya kuma Allah yana cewa wannan zana ma fi qulubihim ma fi sudurihim min hizbi ikhwanana ala sururi mutaqabbil sai Allah madaukakin sarki ya ce shin ba za ku so na ƙara muku wani abu daban ba sai su ce ya mahalicinmu wannan daɗi da muke ciki wannan ni'ima kai kana ganin akwai wata ni'imar da ta fi wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce akwai ni'imar da ta fi wannan ita ce na yarda da ku ba zan ƙara kushi da ku ba har abada ibn al-arab al-maliki sai ya ce to wannan shi ya fi zama cikin aljanna Allah ya yarda da kai wato irin wadan abubuwa muna nan duniya ba za mu fahimci su ba sai mun shiga insha Allah sai mun ga kanmu a wurin domin wani yana nan yanzu yana tunani kai shi fa bai taɓa shan giya ba kuma an ce a cikin aljanna akwai giya to shi yana gani shi zai taɓa kwana kawai shi shi ya zama sa wallahi yarda da ke da Allah zai yi cikin aljanna ya fi wallahi kallon Allah da za ka yi ka zauna da shi kana hira da shi cikin aljanna ya fi komai da komai wani yana nan yana tunani wata kila ma bai taɓa yin aure ba ana wa tsoron na'i ka amsalin lu'lu'il maknun ya ce kai ba abin da ya kai wannan ka zama ta aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an da ɗaya daga cikin matan aljanna za ka ɗauki ɗan kwalinta ɗan kwalinta ta ɗan nuna duniya haka na ta kan aya sai mun haukace wallahi ba batun masu aiki ba hadisi ba daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan kana kallon matarka cikin aljanna ba wai fatar damar jikinta ba ba wai kashinta ba ba wai jininta ba har bargo da ke ciki yadda suke yawo kana kallo da tsabar shayi ba abin da za ka kwatanta da shi a duniya ku. matar da ta fi dukkan matan duniya kyau kyanta bai kashi bai kai kashi ɗaya na dubu na wata wata cikin aljanna bai kai ba muna da muna wahala kawai mata suna suna haila suna majina suna kaki wa'ancan ba sa yi wallahi ba sa yi tsaf tsaf Allah ya ba mu ba ne da aiki wata wato wannan ne kaga ibn al-qayyim al-jawziya yana da nuniya yana da waƙe da yi nuniya wallahi tallahi dan ka zo ga yadda yake sifanta matan aljanna ba ba babban malami ne ba to babu abin da ya bari a cikin su ɗaya bayan ɗaya sai ya sifarta muku saboda ka kwaɗai su sai ka tsaka yi ta ɗan gari ka yi ta nabin ba ta gajiya <laughs> noniyatul qahsani shi ma haka idan ka zo kana karantawa yadda ya sifanta su malam idan aka ce kullum ka kwana kana sallar za ka yaka to haka ake so mun ne kasance والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah ce fasafallaha masu fatu ku ji tsoron Allah iya gwargwadon iyawa iya yadda za ka yi tsoron Allah ka ji tsoron Allah abin da ya wuce haka ba ɗora maka ba la yukallifu Allah nafsan rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana amma anan ba wai ana nufin ka dan taba tsoron Allah sai ka bari ba ka ce yadda na iya ba sai kenan ba haka ake nufi ba ana nufin kai iya kokarin ka inda ka inda ka gaza inda ka tsaya ka kasa ci gaba to nan shine iyakar Shine shine wattaqullaha mastata'tu kuma wannan shine ma'anar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wanda bai sani ba sai ce akwai karo nan an ce haƙa tuƙati nan an ce maka mastafatu akwai malaman da suka ce wata kullaha mastafatu ya shafe واتقوا الله حق تقاته أما يوانش ما لمن تفسير سنتي مع شافي با الآيتان محكمتان duka su guda biyu ana aiki da su ya ake aiki da su ka yi iyakan ƙoƙarin abin da za ka yi na tsoron Allah shi ne mastafata wannan kuma mastafata ne shine ne haƙƙa mun fahimta jama'a menene tsoron Allah imtisalu awamirillahi wa sunnatu da wahi ka bi umarnin Allah daki daki da wanda yake wajibi da wanda yake mandubi da wanda yake mustahabi ka kauracewa cewa hannun Allah subhanahu wa ta'ala da wanda yake haramun da wanda makaroni wanda shi tsoro wani malami ibn manzo ya yi yana cewa خلي الذنوب صغيرها وكبيرها لا تتقع واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقر صغيرة إن الجبال من الحصى كبرنا في الفكع بكأنها نعلمية والمشن الصلاة كتسل شيء أدول القصى كمان من تفيع كان كايا باكا تاكا وسيكا دوما قولي من كيو أخوي كايا كتسل شيء واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحذر صغيرة شيك كتكرين عليه كوما كان أنت عليه إذا الجبال من الحصى gauran dutsen da kuke ko dogon dutse daga tsakuwa ya fara saboda haka wannan karamin laifi ne wancan man kana tarawa kana tarawa sai zama dogon dutse ta alai kare fattakullaha mastafatun ku ji tsoron Allah iya gwargwadon iyawarku wasma'u ku yi sauraro ku saurari wa ku saurari Allah ku saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku saurari shugabanninku da malamanku wa ati'u ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi biyayya ga shugabanninku da malamanku wannan shi da ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فطاعة الله طاعة مستقلة وطاعة رسوله طاعة مستقلة وطاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الدين musulunci kullum yana ce mana ka saurara ka kasa kunne ka ji sannan ba za ka ce wa asai na ba irin yahudawa sami'na wa asaina wannan musulmi ba sai mun ji mun bi mun bi mun ji za mu aiwatar wannan shi ne abin da aka san musulmi ko da cewa gabaninku a zalimai sun danne haƙƙinku a musulunci a musulunci dole mu saurare su dole mai musu biyayya matuƙar ba su guske mu da kafirci ba an so umarce mu da kafirci ko wane ne shi ba za mu bi shi ba amma dan abubuwa irin na rayuwa an zo an sa traffic light misali wannan shugaba ne ke da umarni ke ba da umarni a saka in ya nuna maka ja ka tsaya in ya nuna maka green ka wuce in ya nuna maka yellow na kafa ne yanzu ya wuce ko to sai ka zo kace a ah, wannan azalimai kawai ya nuna ja kawai sai ka zo ka wuce wallahi tallahi ka saba umurnin shugaba kuma wallahi Allah ya zai ko shi arne aka mata mu a cikin mai kyau so da yawa su suna ganin wannan jarin kai musamman muna jira duk mun suna ba da irin sabawa da haka a sha ba da misali ka shiga abuja da kira na nan asabar da lahadi za ka zo ka gaba kowa kan titi ba mutane kan titi kuma wutar da suna nan suna nuna duk wanda ya zo haka yake mutuwa ba ko shi to bai halarta ba kuma shi yasa wasu kasashe suka ci gaba suka fi ka ji kasashen turai ka ji japan ka ji china ma da kofa ko a kan titi ne ga wannan jashi sai ya tsaya sai an ba shi dama ya wanda ba mu ba suna bin dokokin musulunci dakin dakin mu kuma mun yi wa shi muna ganin shi ne waye ci gaba na rayuwa wallahi sai mun dawo mun riko da musulunci take take za mu ga ci gaba da rayuwa Allah ya samu dace wasma'u wa atiyu ku saurara ku yi biyayya wa anfiqu khayran li anfusikum ku ciyar ya fi alkhairi da kawo ku ciyar ciyarwa ta fi alkhairi da kawo nan malaman tafsiri suka wani zurfin tunani suka ce to me yasa Allah madaukakin sarki ya kawo batun ciyarwa a daidai wannan kar ku manta an yi maganar an yi maganar azwajikum wa auladikum haka ne ko an yi maganar amwalukum wa auladukum haka ne ko sai malaman suka ce to galibin abin da yake haifar da kiyayya da damuwa tsakanin yara da kuma mata da magidanta shi ne batun infaki ce fari su ce fari yawancin abin da yake haddasa su tuna a gida mana shi ne kudi kusan 80 to 90% na rigima tsakanin ma'aurata jama'a fa kudi ne yau an kori yara a makaranta kawo kudi za su koma makaranta gobe babu kaga an fara samun damuwa abubuwa abin nan abubuwa farashin abubuwa sun tashi a kasuwa saboda haka a ƙara kuɗin ce, bane wata kila da yana bada ɗari biyar biyar ko dubu na ɗaya sai ta zo tana neman dubu biyu sai zama damuwa an gane ko gawayi ya ƙare gasa ya ƙare damuwa wane ba lafiya za a kai shi asibiti damuwa kasar shi namiji ba su kullum kawo kawo kawo kawo ya kari ya kari ya kari ya kari kullum namiji ba ya so yi ba haka ne ko musamman idan akwai ta uku hudu da su ba da kwanke ina kawai kawo kawo kawo kawo wallahi haka wanda ba su shigo a gida saboda kawo kawo kawo ya ƙare ya ƙare ya ƙare kullum kullum ka abin da yake gefe har sai ka dawo ka zauna ka rera ka tani kan ba komai sai kawo kai kullum kuɗi ana zaton ni ni ATM ne to kasancewar wannan shi ke haifar da wannan damuwa sai Allah madaukakin sarki ce wa an fi ko khairan li anfusikum ku ciyar yana da kyau mutum ya yi yalwata ce bane a gidansa iya abin da Allah ya baka jama'a ka kashe wallahi tallahi ka kashe akan matanka da ƴaƴanka dinarun anfaqtahu ala ahlika khairun inda Allah san a wajen ladan ba kudin da ka kashewa ka san ya fi lada a gurin Allah biyu da ka wanda ka baiwa sadaka a waje amma mun gani muke na gidan da kawai hasara miki ina na da mun gaɗi ba idan za ka tafi ke ne ka yi niyya za ka je su yin tumatiri a tarugu kuka ka yi niyya allah zan ji ibada allah kuwa idan ka je ka siyo ka kawo wallahi ladan da za a tura maka allah ne kawai sun iya kansu to mun muna ta yi ba mu san ibada mun ke ba idan ka dauke shi al'ada ne ba ba ba sai ka yi niyya إنما الأعمال بالنيات أي إنما ثواب الأعمال مترتب على حسن النية كيف ما بكيني يربع حتى اللقمة تضعها في امرأتك كأولي أربطلوك ما تركها ranar farko al'adar hausawa shi na kawo kaza ko malam an kawo kaza sai sai kai ya kushi loma ɗaya haka sai ka sa mata a baki mala'iku suna nan very busy suna rubuta lada ka kai kololo wajen jin daɗi kenan ba amma lada wannan zai aure wa an fi ƙoƙarar da an fusu ku ciyar ya fi alkhairi ga kawunanku Allah yake wa man shu wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul wanda aka kare shi ƙaurin kansa ba ruwa ba ƙaurin kansa fa ulaika humul muflihun wa anan sunan wanda suka rabauta a harshen larabci akwai bambanci tsakanin al da ashiffu al shi shine ruwa wani ne mako ne shi da al ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء أما جينا الشقفة البقر شيني كان على كل ما كان بيروا إذا كان شيني وكان بيروا كما أنا زال رنكا لكار ريك فتح وأنا شيني روا أما شيني الشقفة حتى بيروا كما ما لا أعلم ما نيوصل yana da kudin aljihun shi ya ga talaka zai ba ki sadaka amma ni idan na tafi gina wannan shi ne a ba na bane ba na shi ne yake bayarwa amma an na koma gida ba zan iya bacci ba wannan misalin da ne bayar a kai na ma bai yi ba wanda to wannan shi ne a sulhu Allah yake wa man yuqa shuhha nafsihi duk wanda Allah ya kare shi rowan kansa fa ulahi ka hukumul muflihun wa annam sune masu rabu duniya da lahira malamai suka ce an yi ibasan ashuh lin nafs domin shi shuhu asalin rowa ɗabi'a ce tare da kowane al'ada an gane fitara ce sai dai kawai labin labin ne fasantin fasantin wani rowa shi That's like 80% wani 100% wani 80% wani 5% amma babu wani wanda bai da shi ba wanda zai cire kuɗi ya bayar da yi tunanin ka da na ɗan riƙe da yaji ba ba shi ne Allah ya ce a shekaru ya aidu kuma fakara ba wa ya amurkun bin fahsha ai wa'anda suke bayarwa yawanci daurewa suke suke bayarwa ba wai ba sa so bane akwai da zai iba su iya watsa ya iba ya bayar wani wallahi ya gama ba su ya koma aiki a zura sai ya yi lissafi sai ya yi lissafi kan wata abin da na yi ɗabi'ar ce ta shi sa aka yi izafar ta ga nafs wane ne bai da nafs saɓanin alhidaya da aka ce wa man yu'min billahi yahdi qalba إضافة الهدية للقلب لأنها منحة إلهية منحة إلهية سبب ذلك فلما تفسير ذلك سوى متن يا أنفاني بكوتاة الله منحة إلهية هداية القلب دومين جارة شفع النفس طبيعة النفسية نعم إن تقرضوا الله إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم إن تقرضوا الله قرضا حسنا أين نعم، أصمك أمين قال طيب، بلو موتك كرضا شريف عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله يتي إن تقرض الله قرضا حسنا إذا ذاك بيوا الله رنتي رنتي مي كيو رنتي مي كيو شنو رنتي لك بيوا الله تعالى بإخلاص باريا تكيو kuma me yasa Allah yake son rance don bai da shi ne da kai mai ba da rance da rancin da zaka ba shi dukkan ku na Allah ne in ya ga dama ma ba zai ma baka abin da za ka yi masarancin ba to amma ya ce masarance da nika san cewa za a biya ka akwai mai bada rance bai sa rai a biya shi to in ka bada rance za a biya ka kuma biyar da za a maka ba irin rancen duniya ba ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin shi yasa cikin suratul baqara Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ذاك با كتم كتم وعند suke ba da dukiyoyin su fi sabili layi tamkar mutumin da ya ɗauki ƙwayan masara da ya shuka da masara ta tsira sai ta yi zangarniya bakwai a cikin kowace zangarniya akwai ƙwayan masara guda ɗari kai kenan ɗari so bakwai kenan ko ɗari bakwai ba ma nan ya tsaya ba wallahi su liman sha ɗari ma za a sake ninkawa wa ya kusur lakum Allah zai gafarta muku wallahu shakurun halin lallai shi Allah ne mai yawan godiya mai yawan hakuri da juriya alimul ghaibi wasu shahada masanin ilimin gaibu da sarari العزيز الحكيم مبوعين يوم الحكمة وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Thank you.